jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25, da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. To jama'a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. Inda a yau ma hudu ga watan Afrilu na shekarar 2023 albarkacin watan Ramadana. Za mu yi magana ne akan halin da mata ke shiga. Wato na matsalar tattalin arziki da rashin kuɗi a wannan lokaci na watan Ramadana. masu sauraron mu muna ta da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a za mu fara shirin ne da leƙawa zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna inda wakiliyar sasha Hausa Binta Ibrahim ta jagoranci tattaunawa da bakin da ta gayyato mana. barkan mu da sake sada da ku a cikin ajin namu yau za mu yi magana ne game da shigowan azumi da kuma shawarwarin da za mu ba mata ke cikin gida kowa ya san yadda yanayi ya daga ya canza musamman tattalin arziki da kuma wahalhalun samun kuɗi a najeriya ba matan ba ba mazan ba kowa abin ya shafa yan kasuwa ma kowa kuka yake to sai gashi kuma shigowar azumi inda bisa al'ada irin namu za ka lokacin azumi kamar lokacin cin daɗi ne lokacin baje koli ne lokacin yin girke-girke ne kala-kala za ka ga har gasa ma ake yi kowa yana kokarin ya ga cewa ya ci da daɗi ya ci mai maiko to shin bana za a iya samun haka kuwa a cikin ajin namu a yau muna tare ne da alhaji adamu gidado wanda yake shine namiji cilo wanda mu tattauna wannan maudu'i da shi saja isha abubakar da kuma umma kulsum nura sai Khadija Rabi'u wanda za su ba mu gudunmawar su barkan ku da zuwa. barka da lokaci. To um, zan ma muku adalci zan fara da namiji domin yi mana bayani akan halin ma da ake ciki na maganan karancin kuɗi da kuma ma wuyan samun kuɗin a halin da ake ciki kuma ga shigowar wannan wata na ibada to watan azumi malam gidado assalamu alaikum masu saurare barka da wannan lokaci barka da sauraron wannan shiri ne albarka a gaskiyar magana a wannan lokaci ne wanda ake cikin jarabawa ina tunanin sama da shekara talatin ya zuwa yanzu a taba samun jarabawa irin na wannan shekara ba wannan shekaran azumin ya zo mana a baibai saboda mun samu kanmu a matsi da tattalin arziki kuma sai zo ya shafi wannan rashi na naira da ake fama da shi a nan gida najeriya sai zama cewa duk inda ka ga mutumin da shekaran baya zai iya yin wani gwaninta ko kuma zai iya yin wani hidima da naira dubu goma to a wannan shekaran baya iya yin na dubu biyu saboda abin ya riga ya ci tira za ka ga wani kuma shi ba ya babu kuɗin ba ne amma kuɗin suna akan ya samu ya fito da kuɗin har ya yi wa iyalan shi hidima sai ke ga abin ya ci tura za ki ga wannan shekara an samu matsala musamman na hada-hadan kasuwanci a ƙasa najeriya saboda za ke ga shekaran baya za ke ga irin wannan lokacin magidanta an shiga kasuwa an yi cefane an cika wani bayro wani ya cika buɗe shi kowanne ya ɗan riƙo leda saɓanin yanzu da za ki shiga kasuwa za ki ga kowa ta kai ta kai yake za ki ga su kansu 'yan kasuwan kuka suke yi masu sayan kuka suke yi kuma sai ya zo aka samu kai a cikin yanayi na wata shi bai riga je karshe ba balantana su ma'aikatan albashi su samu albashinsu domin su yi iyalansu hidiman azumi sai zamanto cewa gaba ɗaya da 'yan kasuwan da ma'aikatan kowa kuka yake to gaskiya wannan shekara sai dai mu ce mun gode Allah amma gaskiya za a yi azumi cikin kunci za a yi azumi cikin jarabawa saboda gaskiyar magana wannan shekarar sai dai addu'a kawai Hajji Aisha kun saba da kowar maya da mata musamman a kun al'amarin da ya shafi aure da kuma matsalolin da ke ciki. Irin wannan yanayin da ake ciki da za a shiga cikin azumi na ko an shiga mm. ah, cikin matsi din da aka mm. ce wani irin shawara ya kamata a ce an ba wa mata da su halin hankalta da halin da ake ciki mm. gaskiya ne wato gaskiya a yanayin yadda muke samun cases kala-kala iri-iri a ofis ɗinmu wannan yanayi da muka shigo duk wata mace mai hankali ta san cewa wannan yanayi yanayi ne mai girman gaske mai girman gaske ina nufin ko ta kowane bangare kawai saboda tun kafin ma mu zo mu zauna a ce mun samu daman yin wannan program din kowa fa yana ji a jikin shi ka sani an sani amma yana da kyau ko ka sani mu tunatar da juna a to ashe ba ni kadai bane to wannan ma zai sa mutum ya samu sanyi ya kuma samu natsuwa ya kuma kara ba kanshi hakuri a cikin halin da muka samu kanmu a ciki wannan al'amari da muka samu kanmu a cikin a wannan lokaci a ƙasar Najeriya ya shafi kowa ba babba ba yaro ba mai kuɗi ba talaka ba fa wani wanda wani al'amarin bai shafe shi ba kamar da alhaji gida ya faɗi ga kuɗin ka account ba dama ka ciro har sai ma a yanke wani wani adadi a ce shi kadai za a baka to uwar gida idan baki yi hakuri ba kika ce zaki dora ma mai gida larura ya kike so yayi ke ma ki kila kina da account din kina so ki ciro ke ma ba iya cirowan zaki ba balantana kuma gurin yan uwanmu waɗanda dama ba su da shi saboda magana na riga na tsara bana zan tsara eh, jadawali da kalan abincin da zan dinga ya azumi wannan duk bai taso ba magana kayan sallah ai ana yayin zani kaza ni ma sai mai gida min ana ce ma zanin zanin tashin asuba wannan duk bai taso ba mu tare kawai mai ta addu'a ubangiji Allah ya mana mafita Taja kin yi magana ke ma akan cewa a wannan watan za a iya samun 'yan matsaloli na rashin abubuwa. Mm. Wani irin tsari ya kamata a ce mace ta yi? Tsarin da mace za ta yi na farko shine ta fara tsara ta yaya ma za ta fuskanci ibada a wannan azumin. saboda ga baki ɗaya abin da ya kamata kenan duk mu mai da hankulanmu inda muna so mu samu sauki dogon hijabin kin nan ki gyara shi ki wanke shi ki gyara ki tsaftace gidanki ki yi shara ki komai saboda iska mai daɗi ya dinga shigowa kenan ina ga abin da ya rage mana kawai kenan ki samu yaran ki tun yanzu ki fara musu nasiha makaranta ko karatun qur'ani ku tsara shi ke izu nawa za yi kai izu nawa za ka yi a rarraba shi idan muka fuskanci ibada za mu samu sauki saboda abin da kike tunanin zaki same shi a saukin nan yanzu duk mun gani tun kafin zuwa wannan lokacin abin duk da muka fi karfin shi mun gani ya fi karfin mu hmm. saboda haka komawa za mu yi ga Allah shine tsari na farko da zaki na biyu kuma a rinka ba mazaje shawara da mu duk abin da ya kaki gode mishi ki yi addu'a ubangiji Allah ya kara kawo mafita masu sana'a a cikin mu mu jajirce da yawa fa mata sana'o'insu sun rushe mu mun sani mun sani saboda dama mu mata muna sana'a ne saboda mu tallafa wa magidanta mun yi tirenin din masu sana'o'i da yawa da yawan su yanzu duk ba a yi saboda ba a siye mm. kusan kowa yanzu abinci kawai ba kuɗi a hannu ba kuɗi a hannu da an zo za a ce ba cash ba cash din da ya za dan karamin yaro ma san ba cash eh. to ba cash to ya za a yi rayuwa kuma sai da cash wani akan bai da account din yana kallon cinikin zai zai wuce shi mun ga wannan zan sai ko jiya akwai abin da na tare zan siya mai sana'a ya ce ba shi da account shi bai da account kuma yana yawo talla kaga wahala ne to yanzu mata tana can gida tana jira ya kawo kila sai ya haɗu da mutum hudu waɗanda za su ce mai transfer ne sannan ya samu wanda zai ba shi cash mutum ɗaya to kin ga kuwa dole ne ga baki ɗayan mu mu tare mu ya haƙuri mu jajirce mata mu ƙara jajirce mu mazan mu sauki duk abin da aka kama karɓa mu gode ma Allah mu ɗauki rayuwa cikin sauki sai Allah ya sauƙaƙa mana to su umma an ce ba ku ne kuke da timetable wato kun yi tsara jadawalin yadda za a sha farfesun kan rago yadda za a sha na kifi su kwai bana za su fuka a hannunku yaya har yanzu kuna kan bakanku kai hajiya ai mun janye <laughs> wato kowa yana ji a jikinsa kowa yana ji a jikin shi fajiya abin da ka fi karfin shi yanzu ya fi karfin ka to zan yi kina ga yan uwana matasa akan yi hakuri da abin da mai gida ya kawo ya bamu hajiya musamman sababbin aure mm. wanda wannan azumin shine na farko a dakin mijinsu haka so su yi hakuri da abin da Allah ya bawa mazajensu ya kawo musu mm. saboda zaki ga malama wasu an shiga ɗakin mijin so an riga ma an tsara irin abubuwan da ake bukata hmm. za a dinka yi wato in ji bature ya ce wai an yi timetable an yi timetable eh an tsara jadawali an tsara jadawali yau zan ci kaza gobe zan ci kaza a'a ba za ki ci kuma an dauko mai saukin kuɗi ba irin wanda take gani ne a social media irin wanda take gani a social media hmm. a dau a dafa a dauka a waya a yi status da shi fosa madan wuta bibi kwarai da gaskiya habibi kam zai sha kayan daɗi inda yana da kuɗin sa to amma kuma bana fa bana ci bana bana ce so kiran da zan yi da su ko in ce da mu ga baki daya mu yi haƙuri da abin da Allah ya ba wa mazajenmu suka kawo mana idan gero muka samu in shinkafa muka samu idan masara muka samu mu sarrafa su mu ci mu goge mu Allah mu ibadan mu hmm. kada mu sa tashin hankali a cikin rayuwar auren mu saboda wannan yanayi da muka tsinci kanmu a ciki a zo ya zamana a ce aure ma ya zo ya mutu ta sanadiyar rashin wani abu da mai gida bai kawo maka ba ni fa na naga Khadija hararake take tana cewa banda ita a cikin wannan ita fa sai ta ci da dadin nan ina fa ko da ka takura kan ka ce sai ka ci ai ba za ka samu ba da dai a wurin Allah ake nema tabbas to kamar yadda ummu ta yi magana nima dai zan dan tausasa zuciyan yan uwana mata ne a sani cewa idan kiɗa ya canza aka ce dole ita ma rawa ta canza ko to ni abin da zan yi dubi a kai shine idan har mace tana da tunani ba za ta rika hango ledan da mijin wance ya shigo mata da shi ba saboda mijinta daban ita kanta daban mu kanmu da Allah ya halicce mu kowa daban-daban ne ko tsinmu ma ba ɗaya ba ne to ya kamata a ce ki duba wannan kuma ina so ya kasance ko su 'yan matan nan da suke maganan su ramadan with bibi hmm. za a cika za a ɗauki hoto a saka a saka hmm. sai ga duk wannan ba ma tsari ba ne hmm. abin da ya kamata shine su dage ya kamata a ce a matsayin ki na ɗiya mace duk abin da mai gida ya kawo kin iya sarrafa shi a matan yanzu a abin da ake nuna a kafafen sada zumuntar na ba irin wanda gero da dawa za su sarrafa ba ne eh to amma dai ya kamata a ce ka iya sarrafawa yau idan an samu daɗin ka iya sarrafa shi yau idan aka ɗan canza za ka iya sarrafawa duk a tare a rufawa juna asiri kisa ko ne yau za ki ki samu gida ne na haɗaka wato mai ɗaki da yawa gidan yawa ake ce masa mm. yawanci za ki ga kuma wani lokaci sai a yi sa a ga duk ƙananan mata ne mm. matasa duk a gidan aka tara a saboda haka kullum yamma na yi ana ganin meye nuji zai kawo wannan gidan wannan yawa gidan ba amare mm. wannan ita ga wannan ya shigo da leda sa cike da kayan marmari mm. wannan ko ta ya shigo ya ce tun a waje na kina ina ne zo ki wanke kajin nan mm. ke kuma shiru shiru ya zaki in kika samu kanki irin wannan halin idan ka kanka irin wannan halin to ai dama tuntun irin wa'annan matan da suke yin haka ni dai ba wai na ce an tara an zama ɗaya ba wasu daga cikin mata ki gani ki ki gani ki mm. ji ki ki ji mm. ba abin da ya dame ki abin da wannan mai gidan nake kawo shi zaki sarrafa ku ci wasu ma suna neman irin wanda mai gidan nake kawo wallahi ba su samu ba mm. to don haka sai an zauna an yi hakuri da juna dama zaman zo mu zauna ne zo mu saba ba za a so a ce a mu wani maganan girki ba a zo ana samun wani matsala na daban da kina magana ma matsala shine na ce to bari mu duba irin matsalolin da za a iya samu idan har mace ta dagi ta ce ta fa sai an ci doya da kwai sai an sha ti mai kauri da sauransu mm. malam adamu gidado idan wani irin shawarwari zaka ba su ma'aurata su musamman ma mazan wa'anda su ne ya kamata a ce sun fi matan hankali da kuma hakurin mm. zamantakewa mm. in suka samu kansa irin wani abu ya za su lallaba iyalinsu a zauna lafiya to alhamdulillah kaman a kullun dama shi namiji shine jigo a gidan shi kuma yana da kyau ya zamanto in Allah ya hore yana da kyau ka yalwata wa iyalinka mm. musamman a cikin wannan wata na ramadana mm. amma idan babu ka san yadda za ka kwantar ma iyalinka da hankali mm. don kin yi wani magana kin ce gidan amare akwai irin gidan da zaki ga gidan amare ne sai kowace tana sa ido akan abin da mijin wannan wancan wancin zai kawo to mafi akasari gaskiyar magana in Allah ya hore maka kai ma saboda kare zamanto Eh, matanka ta zama abin eh, lokacin ɗakin tana lokacin ɗakin mm. domin a bata mm. kai kokari ka yalwata mata in kuma Allah ya sa eh, ba ka da shi to kai kokari ka yanda zaka ka convincing ka kwantar mata da hankali ka dinga nuna mata idan ba a ciwo ba gobe za a iya ci to kin ga hakan in Allah ya taimaka aka samu mai hankali da nutsuwa za ta ɗauka amma idan aka samu ne wanda ba ta da hakuri kuma sai ke ga cewa ta ji shi din amma kuma ba zai hana ta dinga lekacin ɗakin kuma tana lekacin ɗakin ba mm. hasali ma za ga irin wannan gidan za ga cewa watan takan kokari ta sawa ido akan tukunyan wancan kin ga dole a samu matsala kuma kamar yadda hajiya ta yi magana ta yi magana akan eh, musa zuciyar musamman a wannan shekara mm. cewa mun shiga shekara ne na jarabawa mm. kuma kar mu sa zuciyarmu akan zamu ci daɗi mu sa zuciyarmu akan ibada in Allah ya kawo daɗin sai zama kamar bonus ne muka samu amma in Allah bai kawo daɗin ba sai mu yi haƙuri mu rungumi ibada mu ci gaba da addu'a haka kuma mu maza mu yi ƙoƙarin mu ga cewa mun yalwatawa iyalanmu matukar muna da halin da za mu yi haka saboda babu wata mace da zai zamanto cewa watan azumi ya kama ya zamanto kana da hali ba kuma za ka yalwata mata ko kuma ka bata ka hana ta to kin ga matsala da akwai mazan da lafiya ga su sun ki kawowa a gida a ci amma kuma da su zauna a waje su ci to kin ga wannan matsala ne babba mm. matukar cewa mu kokari mu ga cewa mun yalwata ma iyalan musamman wannan wata na Ramadan saboda ladan da ke cikin sa ya fi a ce ka ɗauki wani magudan sadaka ka je ka ɗauka ka ba wani matukar za mu yalwata ma mu to abu ne mai kyau idan kuma ba ka sabe ki samu ba a matsayin ki na mace mijin bai kawo ba kuma ki duba cewa shi samun mijin naki nawa yake kar ki sa zuciyanki a can shi samun shi ba wani abin kirki ba ki sa zuciyanki akan zai kaya miki kaza yau gobe ya kawo miki doya da kwai ya sa zuciyanki akan duk abin da ya kawo zaki haƙuri ki karba ki lallaba ki amfani da shi sai Allah ya ba mu lada gaba daya yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren domin jin yadda aka kammala tattaunawar. Hajiya kin san akwai aurarakin da za su iya hawa keken bera mm. wannan ya kai ga sun je sun barar da kansu ba tare da sun sani ba. Sosai. A yi masa kira. To, kiraye-kiraye da duka da masu bayanin nan suka yi gaskiya an ja hankali daidai gwargwado. amma akwai wani bangare da nake so in dan kara tabowa misali an yi maganan amare yawanci irin waɗanda suka shiga sababbin aure to kada mu manta ba a mazaje waɗanda su ne jigon gida akwai waɗanda fa ta shi ba ɗaya bane akwai masu mata biyu uku zuwa hudu hmm. to ga kuma yanayi ga dambin iyali ga yayaye da yawa don akwai wanda yayan shi ma ya ba ishirin baya mm. Ta kun ga irin waɗannan gidaje nasu ma kiraye kirayen ya fi na waɗancan don waɗannan nasu mai sauki na wasa ne to masu manya manyan gidajen nan su nake so na yi magana akan su waɗannan mazaje nan mun taushe mata ba wai mun taushe su bane mun gaya musu gaskiya ne kawai su yi haƙuri to ku kuma abin da ya kamata ku yi matukar kuka yi abin Allah ya ɗora muku responsibilities ɗin nan wato nauyin gidajen ku nan mm. ku Allah ya ɗora ma matukar namiji zai fita tsakanin shi da Allah ya tafi nema Allah zai bashi saboda aikin nan naci ne dalilin da yasa kuga mata suke ta wahala suke wurin ci da gidan nan ko mu kudin mace sai kaga abin bai kai ba saboda ba aikin mu bane mm. mu iyakan mu tallafawa ne akwai yanda Allah ya tsara akwai yanda Allah ya tsara kuma idan duk aka bi yanda Allah ya tsara din nan za ka ga komai ya zo mana mai sauki a rayuwa mu a lokacin zamanin mu iya mu suna da mata da yawa amma sai kaga mai mata kudin musamman shugoro ke zuwa yake cin abinci a gidan shi a lokacin mutum saboda shi ya yadda shi Allah dora ma wannan nauyi ya tattaro wa'annan mata ya sa a karkashin shi to sai Allah ya buɗa mai ya yarwata mishi wanda har wanda ma gashi shi bai da mata ana ganin kamar shi rayuwar sa ta sauki a sai kuma ya dama a jikin wannan yake wato kenan maza su rena tsorata akan nauyin nan na gode abin da za su iya inda sun sa zuciya wannan tsoro da suke sakan wa matan ne abubuwa yake tabarbarya saboda aikin ba na matan ne. Hmm. kuma idan su suka ji tsoron Allah suka tsaya da kafafuwansu Allah zai buɗa musu hmm. tunda ya ba su kuma duk arziki arzikin waɗannan ya'ya da suke a hannun su yake to in kai mugunta ka ki zuwa ka je ka nemo ka kawo ka ka toshe wannan kofan kai da kanka mm. matar da ka saka mata ba aikin ta bane shi yasa matan suke ta wahala ake ta wahala wahala ta ki kariya saboda haka zan yi kira ga mazan nan kar ku ji tsoron nauyin da Allah ya dora muku mm. saboda wannan nauyi ba wani ya dora muku ba Allah ne kuma ya san za ku iya shi sa ya dora muku ku yadda da wannan nauyi da Allah ya dora muku ku nemo ku kawo musu matukar kai da zuciya ɗaya falalar da za ta zo maka sai ka yi mamaki kana cikin zaman zaman ka za ga ƙofofin arziki suna buɗe maka ba dalilin kowa bane face dalilin waɗannan musamman ma a ce akwai ƙananan yara saboda jarar su dan Allah ba zai bari su sha wahala ta dalilin ka ba zai ta baka arzikin ne ba naka bane na waɗannan mutanen da suke karkashin ka ne ga darajar wannan wata na ibada to ga kuma wannan daraja na wannan darajar watan nan na ibada wanda duk abin da ka aikata ninkin baninkin ba ake nan ninninka mana wanda mu kanmu ba mu san iya adadin ninkin da ake mana ba wanda muke fata sakamakon kowane alkhairi da zamu yi ko aikin alkhairi ya zama mana gidan aljanna kaga babu wanda zai so a ce wannan falala ta wuce shi saboda haka duk waɗanda ba su gane ba iyayenmu maza muna kiransu da su gane su farga in ma mutum zai da kan layi kokari ya da a wannan wata da zamu shiga mm. ya dawo kan hanya ya yarda ya imani da ya yarda da cewa ya yarda Allah na yarda wannan nauyi da ka daura min zan yarda da shi saboda a yanzu haka akwai mazajen da basu nan sun yi tafiya su ba a garin suke ba kuma Allah ya kaddara za a dauki wannan wata mai daraja za a fara shi ba sanan to su ji tsoron Allah su aiko ma da iyalansa abin da za su ci daga duk inda suke saboda su samu sauki mm. a bara mun yi rabo duk ɗaya ga wata muke rabon abincin azumi muke raba ma waɗanda ba su da ƙarfi mm. wallahi wata wata mata da aka bata kuka ta fashe da shi mm. me yasa kike kuka yana nan dan saboda akwai da suka zo suka dauka tace ta rantsi da Allah da ya halicce ta mijinta wata uku baya nan ta rantse wannan abincin da aka bata shine abincin da za ta sarrafa yanzu ta yi sahur ta yi buɗe baki tana kuka tace tana ta ce ba dan wannan abincin da aka bata ba da bata san yadda za ta yi ba ga ita kuma ga yara ga mijin bena to iri irin su dinnan akwai su saboda a kesis kullum muna tafa da waɗanda suke kakara wata an batta shekara biyu wata an batta wata uku to bari mu duba mu'amalar mu da makota Ah, musamman tun da ba a daɗe da gama zaɓe a gaba ɗaya najeriya ba mm. inda aka samu sabon sauyi mm. na yadda fasalin ah, zaɓe yake a najeriya musamman da uwanmu kiristoci wanda muke zaune da su wannan wata ya kamata a ce an yi amfani da shi wurin janyo hankalin juna mu zama mu ƙara fahimtar juna cewa abin da ɗaya ne mm. kada siyasa ta ci gaba da haɗa mu kuna ganin wannan za mu samu dama wannan watan na azumi domin jan hankalin yan uwan namu. eh da gaske gaskiyar magana in kin kula da salon siyasan da ya canja a wannan karan wato wani irin siyasa ne wanda aka shiga ya juya ya koma addini saboda da ga ta kowane bangare kowa na ta kira akan maganan ka zaɓi nan bangaren ka zaɓi nan bangaren wanda da mu mu saba da wannan ba mm. wanda da za ki ga cewa da duk ɗaya ake abu saɓanin yanzu kin ga an ƙara raba kanmu mm. shi ɗan siyasa fa ba shi da gwani walau musulmi ne kai walau kirista ne kai shi damuwar shi wannan kujerar ce tashi yana cin wannan kujerar zai tafi ya bar mu ne gaba daya saboda haka ina kira ga musamman malaman addini da wannan kiraye-kiraye da ake na raba-raban kai gaskiyar magana kamata a wannan wata mai albarka da za mu mm. shiga ya zamanto an dawo an haɗa kai kamar yadda muke da duk wa'azin da za yi wato a maida shi na cewa a fa cire wannan a cire wannan aƙida saboda in kin kula hajjara ki ga wannan karan an riga an sa mana aƙida na wani siyasa da bamu saba shiga irin shi kuma daga dukkan bangarori hmm. saboda wancan bangaren bangaren kristoci akwai malaman addinin da su ma suna gaya wa nasu hmm. daga bangaren addinin musulunci su ma akwai malaman addinin da suke gaya wa nasu hmm. saboda haka yana da kyau ya zamanto cewa mu tsaya mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya mm. su 'yan siyasan nan ba ruwansu mm. da magana a kai krista ne a kai musulmi ne su ba abin da ya dame su walau in sun tashi kawai duka da su yi abin da za su yi kawai madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla masu sauraron mu da fatan dai kuna jin daɗin shirin mun sami kiranmu na farko daga jihar Sokoto da wa muke magana. Assalamu alaikum wa rahmatullah kuna magana da Bello Garba ina Sokoto a Najeriya. a gaskiya dangane da wannan lokaci to ni ina kira musamman ma ga mata da su gaba hankuri da mazaizansu kuma duka abin da Allah ya hore ma mazaizansu to daidai kurgi an ce daidai ruwa su yi amfani da abin da Allah ya hore musu gada su yi digin wasu mazaizai su ko mazaizai na kira gare su da ya kamata dan a dan a dan yin abubuwan da ya kamata na wannan wata to a dan To mun gode Bello Garba da wannan kira naka. sai kuma kiranmu na gaba da wa muke magana. Wa alaikas salam. Ana magana da sabon jirgin da wata magana da ke nan ke karamar kuma da ke jihar Niger. To muna jin ka. To kamar dai wannan mun rasa shi mun samu wani kira da wa muke magana. Suna tare da ba na kuwa daga babban birnin jihar Yobe. Muna jin ka. A gaskiya alhamdulillah wannan wata wata ne na alfarma da musamman iyayenmu mata sai sun yi hakuri da abubuwan da yake faruwa saboda musamman wasu iyaye kawa da abubuwan da ake kawo musu na abin da baki da kuma abin shan ruwa da sannan kuma kayayyakin da ake kai musu da idan ba ya hakuri ba gaskiya zama auren ba zai yiwu ba dole sai an yi hakuri da abin da ya ka saboda ba zai yiwu a ce an samu komai ɗari bisa ɗari ba to don an samu kurakurai ba dama musamman yanayin yanzu nan halin da muke ciki gaskiya a yi hakuri da mazajen da kuma iyayen mata kowa ta yi lafiya. To mun gode da wannan kira naka. Da wa muke magana? Suna na gamba da Muna jin ka. A Malam Gambo Barau Fataskun muna jin ka. Salamu alaikum. Wa alaikas salam. Yawa yau a kira nake so na yi ga mata su yi a wannan hali da maza su yi ciki. Mm. Saboda wallahi maza a kashi goma kashi takwas suna cikin ibtila'in jarabawar rayuwa don haka in mata ba su kai zuciya nesa ba za a yi ta sake-sake da sauransu don haka a hakuri wannan lokaci da aka shiga zai wuce zai zama tarihi da haka in kin san mijinki yana miki alheri yi hakuri ba ku komai tunda jarabawa ce ta shigo don haka dan Allah ni hakuri da suna na jamba barau da fata mata za su wannan shawarwari namu. To kiranmu na gaba da wa muke magana. daga jihar Niger ne Evangelist a Barma Deri. Ina jin ka. Ok, a na gode da shirin da kuna tafiyar da shi na jin daɗin sa kullum. Mm. Ina so ku sake ku kuna karfafa ku ku ci gaba wayar mana da kai a kasar mu Najeriya. Domin babban matsala wanda muna da shi a Najeriya ita ce yanzu addini. ni yawancin malamai mu da kristocin mu da malamai na addini musulunci suna suna rarraba kawunan mu. amma ko su yi wa'azi wanda zai tada kawunan mu mu zama daya amma sai suna ta wasu kawunan mu suna ta faɗi da yake addini ko mu ki ko mu so za mu yi zama tare ya kamata sa biyayya nan kaunan nan da soyayya a sa shi a zukata mutane yadda mutane za su fahimta cewa mu ɗaya ne kasa mu ɗaya Najeriya bayin da za mu tafi kasa mu kenan Najeriya so na gode maku da wayewa da kuna karfafa mataye da sauran jama'a Allah dai albarkace ku na gode to mun gode da wannan kira naka ah, da wa muke magana Salamu alaikum kina magana da Rabi mai doguwa jihar Nasarawa a yanya Gwandara. Eh. so eh, mata yanzu sai dai kowa ya haƙuri saboda yanayin Najeriya yadda muke ciki yanzu. abubuwa in an mutu zuciya ba za a zauna lafiya ba sai dai a ta haƙuri da juna shawara ta na rabi suna magana da rabi mai doguwa yanya gambara to mun gode rabi eh, mai doguwa da wannan kira naka sai kiranmu na gaba daga ina da wa muke magana alhamdulillah kai da kuma tare da aminu mai albasa da kinan garin abdulsalami a karamin hukumar mulkin gwadon ga jihar sokoto Muna jin ka. to gaskiya kamar maganin da yan uwana sun kai na cewa mata da maza za mu ka je mu yi hankuri irin yanayin da mun shiga a wannan shekarun musamman ma wannan shekara da mun ka samu irin jaraba ta wannan abubuwa to sai dai mu ce zuka mu yi hankuri da abubuwan da suka jarabce mu kuma iyayen mu mata Allah ya ƙara ba su hankuri su ta hankuri da mu tsakanin mu da su fatan za ku tashi lafiya kuma Allah sa a sha ruwa lafiya to mun gode sai kuma kiran mu na ƙarshe da wa muke magana Ibrahim yankin hula a garin Lagos a Kimba a jihar Niger. To a gurguje Ibrahim mai hula me zaka ce a maudu'in namu na yau? Alhamdulillahi ai an riga an gama magana domin saboda maganganun da kuka yi da wanda yan uwa suka yi sun ma wadata sai dai dan Allah muna kira gare ku filin nan wa har yanzu ba mu daina kai mu a wurin ku ba. Ku dawo mana da filin nan namu wa. To Ibrahim mai wankin hula mun ji wannan koke naka kuma mun gode da wannan kira naka. To masu sauraron mu a nan muka zo karshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Leathers Gresham da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahara Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa a sharuwa lafiya. yake na ba ba. idan kai safar bayan fitar sajuba ba ka da azumi na yi mu haƙaƙi da fitarsa alfajir